Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana Shina ke muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji ra'ayin jam'iyyar PNDS tarayya dangane da matakin ɗage zaben ƙananan hukumomi. muna ɗauke da rahoto dangane da shirin kasar jamus na girke sojojinta a ƙasar nijar a yau majalisar dokoki ta kasa ta suma babban zaman taronta karo na biyu a wannan shekara a shirin musamman muna tafiya da ƙarin bayani akan batun ɗakunan karatu na wucin gadi da asusun ƙananan kula wato kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya soma ko kuma ya samar a jihar difa ga labarin ɗaya bayan ɗaya bangarorin siyasa na ci gaba da tofa albarkacin su dangane da matakin ɗage zaben kananan hukumomi da majalisar sasanta rigimun siyasa sai in ndb ta ɗauka a shekaran jiya bayan kun ji ra'ayoyin jam'iyyun adawa da na 'yan ba ruwanmu a jiya a yau muna dauke da ra'ayin jam'iyyar pns tarayya mai mulki ta bakin dan majalisar dokoki muhammad ibrahim a hirar ta hada shi da habibu garba Wannan na buƙatar ganin dukkan 'yan ƙasar Nijar sun yi nazari domin ganin cewa an yi zaɓe na gari. Na ji sai NDP suna maganar girgam ɗin zaɓe na zamani. Duka ina tunanin saboda hana magudin zaɓe ne, saboda duka zaɓen da ke akwai magudi bai taɓa zama mai inganci ba, bai kuma samun karɓuwa ga jama'a. Domin shirya zaɓen da kuma gudanar da shi yadda ya kamata, abu ne mai kyau, saboda akwai 'yan 'yan adawa da suke adawa da ɗage zaben. Eto eh ni da yake ina cikin jam'iyya mai rinjaye ce. Don haka idan 'yan adawa su nuna adawa na ɗage zaben ina gani ai wannan shine demokaradiyya wannan shine tattaunawa na zauren majalisa. Kowa ya faɗi albarkacin bakinsa. Idan kowa yana goyon bayan ɗage zaben ina ganin abin bai ba. Har ila yau muna wato dangane da wannan batu muna dauke da ra'ayin kungiyoyin fararen hula shugaban kungiyar muryar talaka Nasiru Saidu na da ra'ayin cewa babu wata hujjar da ke sa a dage zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi waɗanda su ma suna da muhimmanci kamar na 'yan majalisar dokoki da kuma na shugaban ƙasa kamar yadda ya bayyana wa Hamadu Mummuni ta wayar tarho. la classe politique tout entière. 'Yan siyasa ga baki daya a yau sun nuna mana cewa ba wai girka demokradiyya ne a gabansu ba, a'a kawai tsara zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa, sauran zaben kuma ko a yi ko kar a yi oho. Alhali kuwa zaben ƙananan hukumomi shine tushen demokradiyya. Amma idan har saboda wata hujja da ba ta kai ta kawo ba kawai a ɗage zaben ƙananan hukumomi ina ganin akwai sauran aiki a gabanmu na ganin cewa 'yan siyasa sun girmama demokradiyya. demokuraɗiyya saboda bayan zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa shi ma zaben ƙananan hukumomi abu ne mai mahimmanci da ke kan gaba amma idan wai kawai a naɗa wakilan ƙananan hukumomi ne to ina ganin za su ci karensu ba baka ne. Nasiru Sadu kenan shugaban ƙungiyar muryar talaka. Kasar Jamus za ta kafa wani sansani inda za ta girke sojojinta a kasar Nijar domin taimakawa rundunar sojoji wato ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kasar Mali a yakin da take da 'yan ta'adda. Mujallar Jin Afirka ce ta ba da wannan labari a jiya. Firaministar kasar Jamus ɗin Angela Merkel za ta yi karin bayani akan wannan batu a wata ziyarar da za ta kawo Nijar a ran goma ga watan nan na Oktobar. Muntari Muhammadu na da karin bayani a cikin wannan rahoto. An buɗe wani sabon babin hulɗa tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Jamus, kamar yadda jakadan ƙasar Jamus a Nijar ya jaddada a jiya. Yanzu haka dai babu isassun bayanai na jibge sansanin dakarun sojan Jamus domin tallafawa sojoji. Sai dai a wata hira da mujallar Jan Afrik, jakadan ƙasar Jamus ya bayyana cewa girka sansanin sojan Jamus a Nijar za su yi jigilar kayan yaƙi ne na soja ta hanyar jirgin sama domin kaiwa sojojin majalisar majalisar ɗinkin duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar ta mali da kayan aikin soja shin ko ƙasar jamus a take domin taka muhimmiyar rawa a yankin sahel a wajen wani taron tattaunawa dai a ranar goma sha bakwai ga watan nuwamba da ya haɗa ministocin ƙasashen turai sun buƙaci tallafi na a zo a gani ga abokanin hulɗa domin taimakawa a yankin sahel A gaida Muntari Muhammadu, a yau Majalisar Dokoki ta kasa ta san babban zaman taron ta karo na biyu a cikin wannan shekara ta 2016 a Fali da Kongare a nan ya mai Taron da zai ɗauki tsawon watanni biyu ana gudanar da shi zai mai da hankali musamman a kan tanadin kasafin kuɗi. A jawabinsa na buɗe taron shugaban Majalisar Dokokin Usaini Tini ya jinjina wa jama'an tsaro dangance da ƙoƙarin da suke yi a wannan lokaci na matsalar tsaro. Ina tunatar muku da cewa zaman taron yana buɗewa ne a yayin da waɗansu daga cikin dakarun sojojin ƙasar ta Nijar suke a fagen daga domin kare ƙasar Nijar ci gaba da dawama a cikin kwanciyar hankali. Ina son in yi amfani da wannan damar domin shinshinawa wa sojojin kuma 'yan ƙasar Nijar suna tare da su kuma ina ƙara tabbatar da cewa kullum mafarkin kowane ɗan ƙasa na gari shine ƙasarsa da iyalinsa suna cikin kwanciyar hankali. Wannan kuwa ba zai yiwu ba ba tare da gwagwar maya ba na kare ƙasa. Da sunan wakilan al'ummar ƙasa ga baki ɗaya ina tabbatar da cika alkawarin majalisar dokoki na kyautata rayuwar marayu 'ya'yan sojoji da suka rasa rayukansu a fagen daga. a tashe Shugaban ƙasa Isu Muhammadu na gudanar da wata ziyara aiki turan talata da ta gabata a kasashen daular Larabawa. A jiya shugaba Isufu ya gana da Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayan, wato magadin sarki Abu Dhabi a wata liyafar aiki. Bane da aka wallafa da wato kafin sada zumunta sun nuna cewa shugabannin sun tattauna batutuwan da suka shafi sha'anin tsaro da kuma yaƙi da ta'addanci wato a Nijar da kuma a yankin Sahel. A jiya karamin minista mai kula da kasafin kuɗi ya kira wani taron manema labarai domin kawo haske dangane da dalilan cire alawus alawus na ma'aikatan gwamnati da ake yi tun cikin watan Satumbar. Minista Ahmed Jadud ya bayyana cewa wannan shiri zai ba da damar lura yadda ake tafiyar da sha'anin kuɗi na ƙasa. A farkon watan Satumba mun datse alawus a cikin albashin ma'aikata da dama. Wannan kuwa ya biyo bayan wata ƙididdiga ce da muka yi na cewa akwai waɗansu ma'aikata da suke ci gaba da ɗaukar alawus ba bisa kan ƙa'ida ba. Ma'ana bayan da aka ɗage ma'aikatan daga matsayinsu kuma suna ci gaba da amfana da alawus ɗin. Sannan kuma akwai waɗansu da ya kamata su samu alawus kes ɗin kuma ba su samu saboda ba a daidaita sabon tsari a cikin lokaci ba. Dangance da wannan ƙididdigar da muka yi ne ya ba mu damar ɗaukar waɗansu matakai waɗanda ta hanyar su komai yanzu ya daidaita. Bana iya faɗin yawan su saboda aikin yana bisa hanya. Ah, ta ƙungiyar malaman makaranta sanin ta mai da martani dangane da furucin ministan sakatare general na kungiyar sinan isufu arzika ya bayyana cewa ba su amince da dalilan da ministan ya bada ba da kuma hanyoyi da aka bi wajen cire alawus din kamar yadda ya bayyana wa rahilatu sumana ta wayar tarho Mun sa ran cewa zai yi aiki tare da waɗanda abin ya shafa, musamman ofishin ministan da abin ya shafa. Don haka mu a ganinmu mu abu ne da aka yi ba bisa kan ka'ida ba, saboda ya kamata su yi ƙididdiga takuna akan yawan ma'aikata da yawan jami'an gwamnati da suke da matsayi da ya kamata su amfana da alawus ɗin. To lokacin ne suna da ƙwaƙwaran takardun shaida a kan wannan bincike da suke yi. Amma bai kamata a tauye duka jama'a ba, a ce wai sai an yi bincike har suna magana sun ba mu lokaci idan ba mu kawo takardun shaida ba to za su shafe allowance din gabaki daya mu mun yarda akwai baya gurbi amma bai kamata a haɗe jama'a ga baki daya a yi musu hukunci daya ba bayan ba a ƙare bincike ba mu muna ganin bai kamata ba isufu arzika kenan sakatare janar na kungiyar malaman makaranta da ake kira sinin A shi aka kaddamar da kamfe na waye kai dangance da tsarin iyali a hukumance a birnin Doso. wani gidan shugaban kasa dr malika isubu ce ta jagoranci bikin kaddamar da wannan kamfe jihar doso na cikin jihohi inda ake yawan aihuwa ya kamata kuma a matsa kami wajen waye kan al'umma wanda kuma shine makasudin wannan shiri wakilinmu doda hassan ya hada muna wannan rahoto a bakin kofar likita uwa da yaro wanda ake ce santa de sante mary amfan na doso aka gabatar da rana ta waye ma al'umma kai bisa sa tsarari tsakanin aifuwa da aifuwa dimbin yawan mutane ne suka halarci wannan taro inda a yawancinsu mata ne. Malam Salisu magidanci ne yana cikin wa'anda suke waye ma al'umma kai a cewar shi abu ne mai mahimmanci. Sasarari tsakanin haihuwa da haihuwa ita uwar ta huta kuma shi ma yaro zai kama jikin shi lahiya ta same shi sosai kuma ya tun an mashi gane ba samu matsala ba dangance da wajen kamu da tamuwa da ake. Mahi yawancin mata ba san da wannan al'amari ba, a cewar madan salamatu jami'ar kiwon lafiya daɗaɗɗun labaru ne ba su isa ba. Ga gani na har yanzu eh, mata da yawa kanun su bai waye ba ba su san hinkwanin shi ba ne tun da na gaya muku hinkwanin shi shine mace kullum zaka samu lahiyan jikinka kuma yaranka suna walwalewa ba ba su san da shi ne ba. Matan da aka tabbatar da suna nasu kokari game da waye ma 'yan uwansu kai bisa sa tsakanin aifuwa da aifuwa sun samu tukuci da dama kama daga abinci ne har zuwa tufafi wannan kungiya wadda ake ce ma fondation tattalin iyali iyali ta Dr. Malika Isufu ita ce tabbasu. Dauda Hassan daga Doso, Studio Kalangu. yanzu kuma sai fagen wasanni an ɗage kwamfular ƙasa ta taekwondo da aka shirya somawa a ran takwas ga watan oktoba har zuwa cikin watan disamba mai zuwa wato lokacin hutu na 'yan makaranta gare karin bayani ta bakin shugaban ƙungiyar ta taekwondo sumana sanda Ƙungiyoyi daban-daban da ke kula da wasannin ba su kammala shirye-shiryen kwambalar ba. Akwai maganar horarwa da kuma ƙara samun ƙwarewa ga alƙalan wasa. Don haka dalilin waɗannan hujjoji ne muka yanke shawarar ɗage kwambalar har zuwa watan Disamba domin baiwa sauran 'yan wasa a cikin lokacin hutu su samu damar halartar wasannin. Kuma ba mu da isassun kuɗaɗe domin shirya kwambalar. Don haka ne muka yanke shawarar ɗage kwambalar. A yau wasan ta yi kwando da Isuf alfaga ya wakilta ta haifar wa ƙasar Nijar ɗa mai ido kuma duka 'yan Nijar sun yi amanar cewa an samu ci gaba. sont d'accord pour dire qu'il y a eu des performances. su mana sanda kenan kuma yanzu kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu na musamman a wani lokaci na komawa cikin makarantu asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta kafa ɗakunan karatu na wucin gadi a cikin yankuna da ake fama da tashin hankali da ma inda ake da kwanciyar hankalin a jihar difa manufar hakan shine 'ya'yan waɗanda suka bar garuruwan su sami zuwa makaranta kamar yadda ta kamata nicoleta kan falone jami'i eh, mai kula da ayyukan gaggawa na unicef niger ya bayyana cewa a bara dakunan karatu na wucin gadi hamsin ne aka samar abu na kuma an mayar da dakunan a gurabunsu hukumar unicef ta mai wato da ma'aikatar ilimi ta jihar difa na kokarin ganin komi ya zo daidai daga nan zuwa wato tsakiyar wannan wata na oktoba Quelle est la situation de l'éducation actuellement à cette période de Yaya yanayin karatun boko yake a daidai wannan lokaci na soma karatun boko na wannan shekara a cikin yankin jihar Difa. Eto eh tare da abokan aiki kwararru a fannin makarantun boko mun yi raskuna a yankunan da jama'a suke gudun hijira saboda matsalolin tashe-tashen hankula. Ina iya tabbatar muku da cewa an soma karatun gadan-gadan ba wata matsala. Mu mu shine ganin kowane yaro ya shiga makaranta. Sai dai ganin matsalar rashin isassun kudade wajen gina makarantu da kuma yiwuwar waɗannan yara suna iya komawa garuruwansu idan abin ya daidaita. A hali yanzu dai mun samar da ɗakunan ɗaukar karatu ne na wucin gadi waɗanda mafi yawan rumfuna ne da bencinan zama da wurin zaman malamai da kuma ruwan sha. Sannan muna jan ra'ayin iyayen yara domin su rubuta suna 'ya'yansu a waɗannan makarantu. Tare da abokanin hulɗa mun yi ƙoƙarin nazarin tsaida dukkan ɗakin ɗaukar karatu aƙalla ya ɗauki ɗalibi hamsin da biyu bai wuce haka. Shin anya ko akwai isassun ɗakunan ɗaukar karatu daga aji ɗaya har zuwa aji shida? To, ya danganta da yawan rubuta sunayen ɗalibai. Mu dai muna ƙoƙarin samar da ɗakuna a ko'ina. Wannan gurin da muka saka a gaba kuwa shine kowane yaro ya samu ilimin boko tun daga firamare. A shekarar da ta gabata mun girka ɗakunan ɗaukar karatu na wucin gadi akalla hamsin a cikin garuruwa da dama. A wannan shekara kuma muna iya ƙoƙarinmu na ganin cewa waɗannan ɗakunan ɗaukar karatu suna aiki, kuma za mu samar da waɗansu. Sannan ina son ƙara cewa ƙungiyar bayar da tallafin abinci ta fam tana taimakawa wajen samar da shagunan cin abincin ɗalibai, wanda abu ne da ke taimakawa iyayen yara ɗaliban su sakata su wala su samu daɗin tafiyar da karatu idan suna suna samun abincin da suke ci a cikin makarantu wanda wani lokaci suna yin har wajen watanni shida. Euh, euh, Masu da mu ƙarshen shirin namu kenan na muritin yau a huta lahiya.